الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد خير الأنام والآل والصحب أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله تكين إيكم الله من dawo ci gaba da wannan littafin riyadu salihin wanda kuma muka shiga cikin babin zakka a cikinsa to yau juma'a 28 ga watan rajab jirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 1445 wanda ya yi daidai da takwas ko a tara ne tara ga watan ibra'ir miladiya kuma tana da 2023 yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na tara haka ne a cikin wannan babin zakadin to wannan hadisi eh, wa an abi hurairah radiyallahu anhu an rawaito wannan hadisi daga wajen abu hurairah Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda babu wani ma'abocin zinare ko azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda kuma baya bada da haƙƙinta illa idza kana yawmul qiyamah face sai ya kasance shi a ranar tashin kiyama su su safa'ih to za a yi masha za a yi masha alluna min narin na wuta fa uhmiya alaiha wato kuma wato za a zafafa masa za a zafafa bisa gare abinan za a zafafa masa bisa gare ta fi nari jahannam a cikin wutar jahannam wato za a sata ta yi zafi sannan a liƙa ga jikinsa fa yi kuwa bi hajjan buhu sau da haka za a yi masa lalas ga haƙarƙarinsa wa hu da goshinsa wa zaharu da gadon bayansa kullama baradat u'idat lahu fi min kanar daru 50 alf wato ko da duk lokacin da ta yi sanyi za a maida masa wato za a sake sata ta yi zafi wato sannan a sake mannawa a jikinsa a cikin yinin da gwargwaronsa wato shekara dubu hamsin ne a tayi yi zai na da ibar har sai an gama wato eh, yin hukunci a tsakanin bayi fayara sabilahu to a lokacin ne mutum zai ga hanyarsa da zai bi imma ilal janna ko da zuwa ga aljanna wa imma ilal nar wato ko kuma zuwa ga wuta to malamai sun yi bayani cewa eh, eh, nassan hadisi ya zo da maganar zinari da azurfa amma duk abin da a kowane zamani ya tsaya a matsayin zinari da azurfa to shi ake nufi saboda haka mu yanzu a wannan zamani da ake amfani da takardun kuɗi da kuma wasu wurare da ake amfani da kwandala na wanda ake yin su da karafa daban-daban to duka sun shiga cikin wannan magana sau haka kar mutum ya ce ai maganar zinari da azurfa ake to ni kuma ba ni da zinari da azurfa ni naira nake da ita ko dola nake da ita kamar bata shiga to ba haka bane duk sun shiga ciki duk abin da ya tsaya a matsayin wannan ya shiga ciki wasu mutane suna nema su kawo abin rudu ga mutane sai su ce wai ai ba maganar wa'annan takardun kuɗi ake maganar abin nan ta wannan hanya har suna so zakka ma na kuɗi su soke ta su ce babu ita tunda asalin zakka ai ana maganar zinari ne da azurfa domin suna so su soke zakkan kuɗi su ce wai ai ba ita ake nufi ba sau da haka babu ita ta wannan duka kuskure ne don kullum ya kamata mutane su lura da manufar shari'a balle ma allah maɗaukacin sarki ya faɗa abin nan a fili ya ce wato don a ɗauki wannan dukiya daga mawadatansu a maida ta ga mabukatansu da sau da haka abin nan mutum in ya fi da kuɗi to kuma ya saura da sau da haka wannan ba daidai ba ne kuma wannan magana an kawo ta ne don tsoratarwa ga waɗanda suke ƙin su da zakar zakka kuma ta kuɗi yake nufi to kila sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ya manzo Allah fal ibl to raƙumi fa tunda shi ba kuɗi bane shi ma akwai wata magana makamancin wannan akanta kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala sahibi iblin ko ma abocin raƙumi layu addinin ha haƙa wanda baya ba da haƙƙinta halabu ha wa min haƙƙi ha kuma daga cikin haƙƙin nata da ya kamata ya bada hadda halabu ha yawan mawar da ha eh, abinda za a tatsa na nono daga gare ta a ranar da aka kata shan ruwa wato yana daga cikin haƙƙi idan mutum ya koro abin nan eh, eh, sa zuwa ga wurin shan ruwa to a tatsi nonon a raba ma duk waɗanda suke wajen ko masu wucewa da a raba musu a matsayin sadaka to idan mutum ya zama baya fidda zakka na raƙumman kuma sannan baya ba da wannan haka ba zai kasance ba illa idza kana yawmul qiyama face sai ya kasance ranar tashin kiyama butiha laha wayannan dabbobin da ya kifidda musu zakka za a kifar da shi gare su da qa'im qarqar wato ga fako wanda yake mai sulbi a wufar wato wanda za ta zama mafi faɗi fiye da yadda aka san yadda fako yake la ya faqadu fasilan wato ko kuma aufaru ma kanat mafi yawan abin da ita wannan abin da wa'annan raƙumin za su kasance ma'ana duk yawansu ko fiye da ma yawansu to wasu sun ce aufaru ɗin nan yana maganan yawa ne wasu ko suka ce a aufaru din yana maganan girma ne wato dabbobin nasa za su zama suna da wani kiba da girma din da yake yafiyar da suke a yayin da suke duniya to sai a kifar da shi wannan mutum a wannan fako to la ya su min hafa silan wato babu wani wanda dai yayayya daga cikinsu da za a rasa dukkansu za a tattaro su a kawo su wato bin hafa hafasilan wahida ba za a bar duk wata yayayyar abin nan raƙumar ba wato koda guda ɗaya ne dukkansu za a kawo su ta tsa'uhu bi a duk za su tattaka shi da ainihin ƙafafunsu wata ubuhu bi afwafi afwahiha sannan su rika sa da bakunansu kullama marra alaihi ulaha rudda alaiha ukhraha wato za su rika yi suna zagayawa ne duk lokacin da eh, abin nan eh, ta farkon ta wuce to za a dawo wato haka za a yi ta bi har sai ta ƙarshen ta ita ma ta zo ta wuce to sai kuma ta farkon ta sake dawowa to fi yaumin wannan zai kasance a cikin wani yini ne kana mai ƙadaro hamsin alfa sana wanda gwargwadonsa zai kasance shekara dubu hamsin ne hatta yi ƙuba bai na ibadi har sai an gama hukunci tsakanin bayi sai rasa yi lahu imma ilal janna sannan sai ya ga wato hanyarsa ko dai zuwa ga aljanna wa imma ilal nar ko zuwa ga ainihin wuta to wannan dangane da abin da ya shafi raƙuma kenan to sahabbai ne suka ci gaba da tambaya ƙila aka ce ya rasulullah falbaq wal ganam to eh, abin shanu da kuma tumakai da awakai fa ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala sahibi baqrin kuma babu wani ma'abuwacin saniya wala ganamin ko akuya ko tunkiya kalmar ganam ta kunshi akuya da tunkiya duka to layu addinin ha haƙaha to duk wani wanda ya kasance baya ba da haƙƙinta to shi ma ba zai kasance haka ba illa iza kana yawan kiyafa ce idan ya kasance ranar tashin kyawa ta zo mutsi halaha to za a shimfiɗa shi wato a kifa shi wasu sun ce mutsi haɗin za a kifar da shi bisa ga fuskarsa wasu sun ce za a shimfiɗa shi bisa ga bayansa sun ce wannan kalmar buta tana ɗaukan duka wannan da ƙa'in ƙarƙar wato ga fili wanda yake mai ainihin santsi la ƙudumin ha shay'an babu wani wanda za a bari wato daga cikin waɗannan tarin ko shanu ne ko awakai ne ko tumakai ne wanda ba a fidda haƙƙinsu ba to babu wanda za a bari laisa fiya a ƙasa wala jalha wala asba kuma ran da za su zo ɗin za su zo da cikakken ƙahoninsu ne yadda za su iya suka a ji saboda haka a ran nan babu aksa mai eh, lauyayyen ƙaho wala jal'a ko mara ƙaho ma kwata-kwata eh, wala asba ko wacce take da karyayyen ƙaho babu a ran nan duka za a zo da cikakkun eh, kahanninsu ne tan tsaho ƙuruni ha suna sukarsa da ainihin ƙahon nasu wata tsaho bi azlata kuma suna taka shi ainihin da kwakwatunsu kullama marra alaiha ulaha rudda alaihi ukhraha duk sanda na farkon suka wuce to shikenan eh, hakanan za a dawo da na ƙarshen ma'ana haka za su rika zagayawa suna ta tattaka shi ba ba kakkautawa fi yawmin a cikin wani eh, yini kana miqdaru 50 alf sana wanda gwargwadon tsawonsa shekara 50 ne hatta yi quda bainal ibad har a gama hukunci tsakanin bayi fa yara sabilahu to sai ga hanyarsa eh, da zai bi imma ila aljanna ko zuwa aljanna wa imma ila nar ko zuwa wuta Allah ya sauke qila ya rasulullah sai aka ce to ya banzu Allah fal to doki fa qal al khayl ya yace doki su sun kasu kashi uku hiya rajulin wizr ita ga wani mutum za ta zama nauyi ne wato ma'ana nauyi ne na zunubi wahai rajulun sitr ga wani mutum kuma za ta zama kariya ne rufin asiri ne wahai rajulun azr kuma ita ga wani mutum za ta zama lada ne ba a hiya lahu wiz to amma wacce ita gare shi da shi wannan mutum mai ita din take nauyi wato na zunubi فرجل ربطها رياء وفخرا to لآل الإسلام تو شيني متمن دي أوليتا دون رياء wato don a gani a yaba wa faharan kuma ya ajiye ta don alfahari wani wa an li'ahalil islam ko kuma ya ajiye ta ne saboda gaba ga ma'abota musulunci wato al'ummar musulmi fahiyya lahu wizr to wannan gare shi ta zama wato nauyi na zurbi to saboda haka bai kamata mutum ya ajiye wato eh, doki don alfahari balle ma a zuwa in an ganshi a ce ka wannan doki ya ƙoshi ai wannan doki babu kamar shi to duk mutumin da ya ajiye doki saboda haka ya za a kansa musiba ina fata an gane kuma da wanda ya ajiye riya'an don a gani wato ayaba ko da aikin alkhairi za a yi da shi amma shi saboda a gani ayaba shi yasa ya ajiye dokin balle kuma wanda ya ajiye ta niwa'an saboda gaba yana so ya abinnan eh, ya adawa da eh, musulmai ya yi amfani da ita wajen adawa ga musulmi ko gaba da musulmi ko yakan musulmi fahiyar lahuzar to wannan dukansu wayannan wanda aka zana to shi wannan mutum mai ita din ta zama gare shi nauyi na zunubi fa'amar latihiyar lahusitar to amma wacce ga shi mutumin ta kasance eh, sutura ce wato rufin asiri ne ba rajulun rahafi sabilillah wato shine ga mutumin da ya ɗaure wannan dokin cikin tafarkin Allah don amfani da dokin don ɗaukaka kalmar Allah sun malamiyansa haƙƙan lahifi buhuriya zuhuriha sannan bai manci haƙƙin Allah ba a kan gadon bayanta da kuma wuyanta ba hiya lahusitar to shi ita shi eh, ita za ta zama sutura ce gare shi wannan kalma da aka yi a sallallahu alaihi ya ambata da ya tafi sabilillah wato cikin tafarkin Allah to malamai sun faɗaɗa ma'anar fi sabilillah dinnan nan bai taƙaita ga fita yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah ba kaɗai har sun sa duk wasu bukatunsa na alkhairi da zai yi da wannan dokin shi ya ajiye dokin ne saboda wannan ya biya bukatunsa na alkhairu wanda shari'a ta yarda da su amma ko bai mance da haƙƙin Allah ba a gadon bayanta ma'ana ba za a tsora mata kayan da ba za ta iya ɗauka ba sannan ba za a sa ta abin sai eh, aikin da ba za ta iya fahiyar lahu sitir da wannan mutum dokin ya zama gare shi rufin asiri ne wa amallata hiyar lahu ajiyar kuma amma wanda rike dokin za ta zama lada gare shi rajulun rabata hafi sabilillah shine mutumin da ya daure dokin nan ya ajiye ta tsantsa fi sabilillah li ahli islam wato ya ajiye ta ne cikin tabarkin Allah don ɗaukar karman Allah kaɗai li ahli islam ga ma'abota musulunci fi marjin aurobatin wato cikin wuri wanda yake mai yabanya wato waje da yake ga ciyayi ga abubuwa da za ainihin dokin za ta ci da kuma aurabatun ko cikin wani dausayi wanda yake za ta iya samun ruwa da komi min shayin to abin nan aurabatun to fama akalat min zalikal marj aw rawda min shay'in to duk mutumin da ya aje doki saboda wannan cewa duk sanda aka tashi zuwa jihadi dan daukar kalmar Allah a iya amfani da shi dan shi ya aje ne la'ahlil islam saboda ma'abota musulunci saboda hakan an tashi zuwa yaƙi ana iya ɗaukanta a tafi yaki to duk mutumin da ya ajiye ta dan wannan fama akalat من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكل الحسنات واتو با وانا abu ذات الشيء أتكين ci a cikin wannan wuri wanda yake mai wannan yabanya da ciyayi dinnan kuma ba abin ko kuma a cikin wannan dausayin ba abin da za ta ci ce an rubuta masa gwargwadon adadin abin da ta ci duk sai a rubuta mashi a matsayin lada ta ci ta ƙoshi to sai duk abin da ta ci sai ya zama shi a rubuta mashi lada don shi ne dalilin samun ta ci wannan hatta zama tana da ƙarfin da in an tashi yin tafiya da ita cikin ɗaukar kalmar Allah za a iya yi to saboda haka yana da ladawa kutuba lau adadin arwasiha wa abuwa da ya samar to ba ma abin da za ta ci ba ya gina mata jiki abin da za ta zubar ma daga jikinta ta samu hutu kamar bayan gidanta in ta fitar da shi ta samu hutu bawalinta ma an ta zubar da shi ta samu hutu to wannan ma an ta yi za a rubuta mashi lada wala ta ƙaƙa'u ha wato kuma ba za ta yanke igiyarta ba igiyar da aka aka ɗaure ta da ita fastanat sharafan au sharafaini sannan wato abin ta yi gudu wato ainihin fili guda ko fili biyu illa kataba Allahu lahu face sai Allah ya rubuta masa shi wanda ya ajiye wannan dokin adada asariha wa arwasiha a sanar gwargwadon inda ta taka sannan da gwargwadon ainihin torosanta wato bayan gidanta wato duk sai an rubuta masa lada wala marar biha sahiba ala naharin kuma ita wannan dokin mai ita ba ya wuce ba ta wani korama fa sharibat minhu ita kuma ta sha daga cikin koraman wala yuridu an yaskiya kuma ba wai yana nufin wato ya shayar da ita bane shi da ya zo wucewa ne amma sai ta sha to ba abin da za ta sha daga cikin koraman nan illa ka tazallahu lahu adada ma sharibul hasanat ba ce Allah ya rubuta masa gwargwadon yawan abin da ta sha din nan sai Allah ya rubuta masa lada to wannan abin nan dangane da abin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dangane da doki za a lura shi bai ce a fiddawa doki zakka ba a cikin duk maganar da ya yi kawai dai tunda an tambaye shi dangane da doki bari ya yi bayanin cewa doki iri uku wanda zai ajiye doki mutum iri uku ne to ya yi bayaninsu to kila sai aka ce a rasulullah to ya manzo Allah falhumu to kuna fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma unzila alayya fil humr shay'un illa hadhihi al-ayat al-fadda al-jami'a yace ni ba a saukar min wani abu dangane da Maganar jaki ba farkon wani abu ba ba ce wannan ayar da ta fita daban da sauran ayoyi amma wacce ta tattara ma'anoni da yawa to sai dai a yi amfani da ita akan abin da ya shafi jaki don allah maɗaukakin sarki ya ce fa mai yi amal ƙala zarratin khairan yara wa mai yi amal ƙala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai da ƙwayar zarra na alkhairi zai gani zan za a ba shi ladan shi kuma duk wanda ya aikata da da bayan zarra na sharri shi kuma zai gani to kun ga a nan kenan eh, shi jaki ya danganta ga me kai amfani da shi in kai amfani da shi kai aikata aikin alkhairi to za ka ga sakamakon wannan aikin alkhairi in kuma kai amfani da shi kai aikata wani abu na sharri wato ko da daidai da ƙwayar zarra ne shi ma za ka ga sakamakonsa so da haka sai dai wannan wa hada lafzu wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi wa hada lafzu muslim wannan kuma lafazin imam muslim ne wa ma'an al-qa in aka ce qa wanda mu anan mun fassara shi da fako wato al-makan al-mustawa min al-ard al-wasi' wurin da yake fili ne shimfiɗaɗɗe daga ƙasa wato doron ƙasa wanda yake mai faɗi walƙarƙar al'amlas shi ko ƙarƙar abin da yake mai santsi shi ake ce da shi alƙarƙar to da wannan ne muka zo ƙarshen wannan eh, hadisi shi ma jaki in an lura ba a ce ana fidda masa zaka ba to amma dai ga abin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa dangane da shi saboda haka eh, shi dai malam kar a manta ya ka mana wani hadisi ne don saboda ya yi mana bayanin wajibcin wato eh, ainihin shi eh, bayar da zakka don kar mu mance da cewa wato ko kuma kar mu ɗauki zakka a matsayin wani abu ne wanda yake sai mun ga dama za mu fudda ko kuma a yi tsammanin wato babu wani musiba da zai biyo baya a'a ko wato tasirin rashin fidda zarka ko da ba a gan shi a cikin al'umma a nan duniya ba to ga dai abin da za a gamu da shi a lahira balle wato tun a nan duniya in dai al'umma ta zambar tafi da zakka wato zai kasance akwai musiba wato ga wannan al'umma to Allah ya da mu ya shirye mana da zuriyar mu duka baki ɗaya Allah ya sa a koda yaushe sha'ar mu ta zama cikin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi Allah ka sa mu rika kyaman duk abin da baka so kuma baka yarda da shi ba ah, kuma idan mun kyamaci abin Allah ka ba mu ikon ƙaurace mashi Allah ka tabbatar da dugaduganmu bisa ga tabarkinka mai ƙaƙƙe madaidaici assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkar wa alaikum salam na? abubuwan hawa hmm. ne na zamani na? to wallahu a'lam ban ga bayanin da malamai suka yi akan wannan ba amma dai za mu ci gaba da bincike ko akwai wani dangantaka da aka nuna tsakanin wancan da wannan duk da yake shi in mutum ya sayi mota ya ce ya ajiye ta ne fi sabilillah to ita ba abinci ake ba ta sai an tashi hawanta ne dai abin da za a samu ta na mai wato ya zama abin nan to amma duk da haka insha Allah ka ba mu aiki za mu bincika mu ji mai malaman suka ce mm, a samu wani wanda zai tuna mu ga ladin nan